bayanan mahukuntan Nijar sun tabbatar da cewa gardamar damana a bana ta haddasa lalacewar akalla kashi hamsin daga cikin ɗari na amfanin da aka yi hasashen samu lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar ɗaukar matakai da nufin tunkarar wannan al'amari kamar shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa ko rarraba cimakar kyauta a wuraren da abin ya yi kamari sai dai a wata hirar musamman da muka yi da sarkin dungas mai martaba ahmadu zakari na ganin mai da hankali wajen noman rani ita ce hanya mafi a'ala gwamnati yana yin bakin kokarin shi kuma in ka diba kanda yanayin eh, masu bukatar suke eh, sun yi yawa a nawa ra'ayi kuma a rinka koyawa eh, talaka kanda zai kama kihi da a kama kihi a bashi a irin wannan lokaci matasa kan ficewa zuwa cirani kasashen waje inda ake ɗaukan su a matsayin bakin haure saboda haka sarkin dingas ya ce akwai bukatar ƙungiyoyi masu zaman kansu su shigo wannan lamari don ganin jama'a ta ci moriyar albarkatun ruwan da allah ya hore wa yankunan wannan ƙasa misalin karkarar da yake shugabanta suna yin noman ranar mai amma noman ranar dan namu ne na gargajiya Eh, in an faɗaɗa shi za a gani kowa eh, ya tsaya a gida har ma na wani guri ya zo shi. muna tabkina sun fi ɗari hudu wanda eh, masana sun bincika kuma sun tabbata da wannan guri ana iya cin amfanin shi kamar aka zo aka zuba kifi to sai dai ka ga wani mun daga nigeria ma sun zo kenan ka gani tunda tabkin akwai su da dama a gyara za a yi noman shinkawa za a yi noman duk abin da ya cancanta wanda ba a iya bai a daman mu talakan a can bangaren dungas in ya yi noma to wannan noman daman a bisa bashi yake yin shi ya cancanta masu hannu da shuni su kama irin wannan kankanin abu da zai sa talaka ji daɗin rayuwa. Shugaban kungiyar matasa ta Ashefa Lawali Tsalha wanne na'am da wannan shawara na cewa matakin zai taimaka wajen yaƙi da talauci da yaƙi da zuwa ciranin matasa sannan hanya ce ta samar da wadatar abinci a ƙasa. Gaskiya cinkaye ne mai kyau irin ana son duka shugaba wanda ke jagorancin al'umma ya zama to yana da irin wannan cin kayan. abun da shahi matasa bisa zaman banza da wani yawan tahiye-tahiye wanda bai da unwani musamman cikin rayuwar da ake yanzu ta duniya ƙasarka ta hi kowace ƙasa daɗin zama mu ƙungiyoyi na huraren hula masu iya kamawa daidai ƙarfi da wayar da kai da duk abun da ya kamata to ana shirya a kama ma irin wannan mutanen masu wannan tunanin noman damana na kan gaba a ayyukan da mafi yawancin jama'ar nijar ke dogaro a kansu saboda haka fannin ke da mahimmanci sosai wajen samar da cimaka a wannan ƙasa da ke fama da kwararowar hamada da a ɗaya gefe illolin canjin yanayi sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar